kallon mu mu da warhaka sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Muleka Kaniwood. Muleka Kaniwood shiri ne da yake gayyato muku manya-manyan jarumai kama da kan jarumai masu ba da umarni masu shiryawa da kuma waɗanda suke fitowa daga cikin fina-finan uwa uba kuma waɗanda ake ce musu mutanen ɓoye. Kamar yadda muka sani Kaniwood wata masana'anta ce da take kawo muku shirye-shiryen fina-finan Hausa. Ta yi tattaki daga nan har zuwa jihar Kaduna. ta kawo muku wani babban jarumi wato Alhaji Sadisu Abba Sawaba wanda aka fi sani da Sadi Sawaba wanda ni Usman Mu'azu zan jagoranci shirin kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan mu shakata da wannan na abin marmari da kaka sai mu je korama mu tsinka gashi duka babu mai biyan ka na ga aure mani imane dan yana taimakon mutane shuka kai ba kai sharira ce ba kai ba wake yi mana ban rabba mai kyautar da ba zai gaza ba Barkanmu da dawowa. Masu kallon mu ga hamshakin bakonmu na wannan mako, wato Sadisu Abba Sawaba. Za mu so mu ji Sadisu Abba Sawaba wace irin gwagwarmaya ya sha shigowansa wannan masana'antar da kuma tarihinsa a wannan masana'antar a takaice. Malam Sadisu, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda ya ce sunana Sadisu Abba Sawaba, mafi akasari ana kirana da Sadi Sawaba. na shiga harkan fim ne ina zamana a kaduna dole already ina aiki na gwamnati da education so abin da allah ya kaddara mutum zai yi a rayuwa to sai ya yi shi na fara da wani fim ne wanda ya kasance an fara yin shi amma ba kammala ba daga nan muka zo muka wani fim in gausa so daga nan ne shi tage ya kai ni wurin malam aminu sara da ali gunza to daga nan ne na shigo kanewood na fara acting Malam Salisu Abba Sawaba, wani irin kalubale ka samu a yayin da ka fara shiga wannan masana'antar ta To alhamdulillah ni dai zan ce ban samu wani kalubale ba kasancewar dai kowa da irin sa a sa rayuwa. Na shigo masana'antar nan na sami daraktoci da produsoshi da suka gani suka ɗauki ni na aiki da su kuma suna ƙaunata ina ƙaunarsu. Sannan kuma bayan nan abu ɗaya ne kawai da zan ce na samu ƙalubale shine wurin hausa na kasancewar marubutan suna yin grama ne na hausa fuli grama na hausa so wannan hausa ita ce take bani wahala makamancin kamar a ce mai dan hana agogo baya na yi tattaki na je kaza so wani abubuwan su ne kawai wahalar na sha to a su masu kallon mu za su so su ji akwai wata alaƙa ce tsakaninka da ibrahim mai shinku kasancewar suna tunanin cewa ko akwai wata alaƙa ta dangantaka ko wani abu to wannan karin dama ce suka samu na su ji saƙon tambayar su daga bakinka ko me za iya ce musu haka ne gaskiya akwai alaƙa mai ƙarfi babban ma alaƙa ita farko musulunci sannan kuma sana'a ta zo ta haɗa mu amma alaƙa ta dangantaka ta ma'ana a ce jini ko makamantansu a ban da wata alaƙa da shi. To, kamar daga lokacin da ka fara yin fim zuwa yanzu, aƙalla ba a ƙasar ba za ka yi kamar fim nawa. To, gaskiya ba zan iya tantancewa because zan iya cewa ko da na fara aiki da su Aminu Sera na yi fim zai kai moran zai kai kamar a ce talatin ko arba'in kafin fara yin fim da waɗansu a waje. So, approximately zai iya kai maybe 50 60 or 70 kasancewar a kaniwood akwai daraktoci daban-daban ko na ce daraktoci da dama hmm. wani darakta ne ko kuma na ce wani mai ba da umarni ne wanda ka fi jin daɗin aiki da shi kusan dukansu ina jin daɗin aiki da su saboda kasancewar na aiki da su gaba ɗaya na fahimci kowa da irin aikinsa da kan malam aminu sera ali gumza falar ɗorayi um, stantiri ah, na goma da makamantansu kowa na fahimci irin yanayi yadda yake directed din shi wurin bada umarni kasancewar ni idan na zo lokacin da nake na fim nake na fara yin fim na kan lura ne da aktoci kuma zan ci da Allah ya sa na dace na fara yin fim da manyan jarumai ne kamar Alunu da ah, Adam Ezango so idan suna acting abin da nake ina lura da su ga ya suke da kamera idan suna delivering din Eh, sakon da aka ba su dialogue ina lura so ana gama na ka ke tambaye su ce me yasa kai kaza me yasa kaza sai ce ai saboda kaza ne ko kuma tambaye shi mai cameraman ce me yasa aka yi kaza ka sai ce kaza ne to wani abin sai sa na dinga fahimtar kowane irin ah, mai ba da umarni da irin tsarinsa eh. so kasance ni na ji daɗin zama da su alhamdulillah eh. Eh, to kamar da wani jarumi kuma ka fi jin daɗin aiki da shi kasancewar yanzu ka faɗi sunan jaruman da suke ɗan baka guidelines wato ko na ce suke ɗan taimakon ka wajen isar da sabon fim ɗin mm. kamar Alinu da Adam Ezango daga cikin jaruman da suke ƙarƙashin lema wannan kani ɗin mm. da wani jarumi ka fi jin daɗin aiki da shi yake ƙara taimaka maka sosai. To alhamdulillah zan ce kusan dukansu ina samun haka. kaga shi adam zango mutum ne wannan kuna aiki da shi idan ya fuskanci kafin kai kuskure zai kokari ya gyara ma ko lokacin da kuke kake dan rehearsal zai ce magabin ne kamata gabin kaga ya zama kaman tija alonu kuma shi action din shi wato abu ne wanda kai ya kamata ka study din shi ka fahimci shi eh, eh din ba lalle bane maybe ya sa ido ya ka daga abin da zaka yi shi abin da ya kawo shi zai yi zai so da makamantan su sani sadiq sani zahadin sani duka Daga cikin fina-finan da ka fara yi daga farkon shigowar ka wannan masana'anta ta kaniyo. Mm. Dandalin Muleka kaniyo zai so ya ji a cikin fina-finan da ka yi wani fim ka fi so a ranka. Ya eh, gaskiya ne zan ce duka fim sun da na yi kowane ina san shi. Saboda kowane ne na ka zo da wani sabon abu ne kuma na koyi wani abu kuma na yi ƙoƙari daga wani abu da nake so na gana yi. so kusan dukkan fina-finai na dai kowanne yana birge masu kallon mu kasance wannan shiri namu yana da gaɓoɓi yanzu za mu tafi domin kawo muku tataccen fina-finan mu goma na mako daga wakiliyarmu. masu kallon mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na Blake a kamar yadda ku sani ni ce taku Maryam Isa Abubakar da zan ringa kasancewa da ku a duk mako idan Allah ya so. Fim ɗin da ya zo mana na goma shine kamar haka yadda kuke gani duduwa. na kamfanin Faidat Production wanda ya shirya shi ne Abba Miko ya kasai wanda ya bada umarni awaldi ya kasai wanda suka taka rawa cikin wannan shiri su ne alinuhu Musa mai sana'a Jamila Umar na gudu da dai sauransu ku biyo mu ba kowane saurayi nake kula ba musamman talaka to me sama ya ci balanta na ya bani kasa Allah fara can ya ga miki cewa na son aure talaka wai matar taka ni kake kalla kake ce mun zuwa matsayin matanka kake raina mun hankali mana kin san na rika kashe kuɗi na? Ashe ƙaryan banza kake yi, ashe ba za ka iya ba. Kai na fi ka tashanci, ‘yan tasha ce ni ta gaske. Duduwa. Ya sunan ki? Sunana Nancy. Iyayena suna US, San Francisco. US? Ba bahaushiya ya bace ni. Ƙarya ba ta ce. Sunanta Duduwa. Duduwa kuma. Tabbas kuwa. Me za ki je ki yi a Dubai? Kin ga ki tafi Island. Dalla da kai man baki na kika taɓa zuwa Island. Ina kika taɓa zuwa ban da ƙauyen ku. a taɓa zuwa Nijar ma. Ce ma Nijar in ai har mai je ne ce. Fim ɗinmu na tara Jamila. Yau ma ya sake zago mana a wannan mako, amma a na tara. Na kamfanin Kabuga Production. Ina kwana? Lafiya kalau. Yau ma hadari. Sai na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 yadda hankulansu gaba ɗaya zai tashi rikice su gigice har a yi zaɓe sannan su aka in ya so daga baya sai a sarara musu Allah wajen ƙasar nan ruwan sha ya gagari talaka ai ruwa a garin nan ne ya fito na tsada gona ta ba ta yi. ba da abin da ake ci gidan ƙasa ta na bakwai magajin sarki shi ma ya sake dawo mana a wannan sati amma a na bakwai na kamfanin i studio Ina kwana. <laughs> Ai ranki daɗe, ai kurma ne. Me Gimbiya tana gaishe ka. Ah! Ranki daɗe. Magajin sarki. magajin sarki na shida mata ko shi ma ya ƙara zagayo mana a wannan mako amma ya zo mana ana shida na kamfanin kofar soro production amarya ba kya laifi musamman idan amaryar mu azanci kake kallo na kaban baka sani ba kamar dai na yi miki alƙawarin zan yi miki soyayya ta gaskiya markon amana wanda bata gaza kamar taki ta karamar yarinya ba mata ko ya ka san wani abba ba ina da cikin ɗana ɗanka jikanka zan yi ƙoƙari ya rayu ya girma ya san yadda kuka yi amfani da rayuwata da tasa don son zuciyarku mata ko ya na biyar sabo ne ku caka na kamfanin bono movies wanda ya bada umarnin shirin aminu s bono taurarin cikin shirin abdul m sharif rahama sadau hamza talla mai fata rabi daushe da dai sauransu aure dole ma ki hakura dole ki hakura da maganar aure ina ina kawai ki bar shi bakin ciki yake yi saboda bai san dadin soyayya ba ni eh saboda an maka auren je ka ga daki ka to wallahi sai na aure ila sai na aure ila mai farato zomo da kura sai na aure ka Kaji banza kaji banza dubu jiran maza ila yana ina jeji ba a maka kyaure na uwan dai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 Oh, za mu kwale ni ma kwale ka zai ni oh, oh, idan na kwale za ka kwale na bai kwalo irkwai da sai no bai no madalla madalla ka san eh. kana ina zan sa kalkale a ka za kalkale za ka ci na banza ke assalamu alaikum sannun ku da zuwa buzaye san da zuwa malam kai gyara harshen ka sunana alhaji honorable bala dare ɗaya allah kan yi bature Allahumma إنا نستعينك ونؤمن وما كنت سننك بلا بلا نفات لا إله إلا الله مزايد دائرة na uku ba'asi na kamfanin asnanic movie ton shiryawa sani mai iyali ba da umarni nazifa asnanik taurarin cikin shirin hadiza gabon Ali Nuhu, Zaharaddin Sani, kai da ma dai sauransu ku biyo mu. Babu shakka wannan kidnapping ne. Da gaske kidnapping ne kamar yadda ka faɗa. Kidnapping? Ko nawa ne na yi alkawari zan biya. Kidnapping ne? Kidnapping kuma? Kuma suspect ɗin farko da ya mana ko karansa zai iya yin haka kina zaune da mahaukaci a matsayin miji madina ban taba ganin mara imanin miji irin mijin yar uwakan nan ba zuciya ce ta ɗibe ni na yi nadama abin da na aikata na gaya ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un siyasa ko kabilanci na kamfanin m&m production wanda ya ba da umarni usaini ali muhammad wanda ya shirya hayatuddin yakubu sai dai fim din ya samu fitattun jaruman hausa ku biyo mu wa daura dangantaka da shi da zan samu maki no yana ba irin kesin da muna ganin bakin zaren bane za mu bari ya kubce dole ne ka fito kai mana bayani domin mu san yadda za mu yi mu kama waɗanda suke aikata wannan ta'addancin kai bari ma an gaya maka hakikanin gaskiya ne a tsarin aiki na kamata yana a arrestin ɗinka ba wani ike kitsa min wannan kitimurmura ba illa magautana na siyasa to in ba haka ba mutumin da aka ce bakin ba ɗaya da ba ta ya za a yi hango katanga ya zo ya dinga yi min wannan aika-aika wannan siyasa ko kabilanci siyasa ko kabilanci siyasa ko kabilanci Oh! rana dubu ita ce ta barawo rana ɗaya tak ita ce ta mai kaya fim ɗin da ya zo mana na ɗaya baiwar allah na kamfanin barmi movies shiryawar usman abubakar ba da umarni ali gumzak taurarin cikin shirin nafisa abdullahi rabi'u rikadawa adam ezangu ni gaskiya na fara tsoron halin da hafsat take na tabbatar da cewa ku ba za ku zauna da ita haka ba ina tunanin mahaifina ba zai ga annabi ba ba zai ji kamshin aljanna ba sannan kuma ba zai iya haya siraɗi ba a lahira shin wannan yarinyar yarka ce ko ku in riko ce a wajenka ya ta ce ta cikina da jinin na aka halicce ta Allah ka taɓa yanka jarirai ka ɗibi jininsu kaɗa da garin maganinmu ka zuba a kanka an yi haka a lokacin da nake neman kakakin majalisa kenan an kuma samu an yi nasara kada samu da mummunan al'amarin da ba za mu taɓa iya banta da shi har abada me ya ruɗe ka haka me ya ruɗe kwakwalwarka har ka aikata haka idan asirinmu ya rufa a duniya akwai ranar tono dukkanin asirai ni yau matubar sarai baiwar barkanmu da dawowa masu kallonmu mu kafin mu naɗa tabarman shirin mu za mu yi ƙoƙari a gurguje kasancewar lokaci mu yi wa baƙonmu tambaya ta ƙarshe wato sadisu sawaba sadisu sawaba kasancewar kowane jarumi ko kuma wasu daga cikin waɗanda suke da alaƙa da wannan masana'antar idan suka zo suka fara acting sai ka ga daga ƙarshe sun shigo fagen shiryawa ko akwai wani shiri da kai ma ka taɓa shirya shi ko kuma ka taɓa ɗaukar nauyin shirya shi? Eh na yi fim ɗina guda ɗaya wanda yake da suna ido na idonka. Eh. eh to shine fim ɗin da na fara yi sai wanda kuma nake harin insha Allah wannan gaba zan yi su. wanda jaruman sun kasance da nafisa ne da alamin buhari sai ni faraga shi da makamantansu so labari ne wanda na gina shi eh, labari ne akan eh, wani dan sanda ne wanda ya kasance a zalimi eh. kuma da ƙarshe zaluncin da yake yi sai ya koma kansa wannan shine fim na da na producing da kaina mm. wannan kuma ne saƙon da yake ciki eh saƙon da yake ciki ba shi ne. yadda shi kan a cin hanci ne kuma yana tare da mutane masu harka da miyagun kwayoyi kuma zai harka da sunan ya cuci nan ya cuci nan damar kasa sa wasa suka ce eh, eh, menene abin da kai shuka shi za zaka eh, keɓe to abin da ya shukan kuma shi ya kirɓe da ƙarshe yake girba da ƙarshe yawwa eh ni nake kashe shi eh. to ka taba gayyatar wani babban jarumi ko kuma jaruma a cikin fim ɗinka eh nafisa abdullahi na gayyace ta eh, a wannan aikin namiji ok namiji hmm. um, to kasan rozin kowa da irin inda zaka zaka fito da shi already duk wanda aka casting din su suna da dama ai abin leading character din shine Alamin Buhari eh. ka fahimci zance na ya hoto ne na supporting din shi ne sannan kuma da irin fagen dole concept din ba na concept din kamar concept din irin na turawa mm. so haka na gina labarin mm. kuma aka yi shi successfully wanda editan shine Hamis Mucu wanda ya yaba abin mm. eh kuma wanda ya min trailer shine Aminu Bacci shi ma ya yaba abin da makamantar su wanda ya baka umarni wanda ko ya bani umarni shine nakan kira shi Ogana eh. shi kuma ya ce a aboki na ne shi eh. Ali Gumzak eh. eh zakin to hmm. masu kallon mu laifin daɗi karewa in ji malam bahaushe wannan shiri namu na muleka kani shiri ne da yake gayyato muku hamshakan jarumai kama da kan furodusoshi waɗanda suke ba da umarni da mutanen koyi na wannan masana'anta ta kani wannan karan mun gayyato muku sadi sawaba kuma muna ƙoƙarin sallama da sadi sawaba kafin wani makon kuma gayyato muku wani hamshakin jarumi ne ko kuma jaruma daga cikin mawaƙa ne ko kuma daga cikin masu ba da umarni masu kallon mu a madadin injiniyoyi da ma'aikatan da suka sada ni da ku ni usman mu'azu nake cewa sai wani makon idan allah ya